don shi yake ba da kuɗi kuma ya karɓa a hannun wanda ya ga dama amma mun san cewa mutane sun yi aiki tukuru mutanen bauchi sun nuna mana soyayya matasa da mata yan uwanmu wanda ba yan uwanmu ba kowa ya ba da gudumawa an yi wahala kwarai da gaske mana godiya wa shugaba hukumar zaɓe da jami'an tsaro da sauran wani 'yan siyasa musamman ma na pdp da kuma sauran jam'iyyu wanda muka yi takara da su lokacin takara wuce yanzu lokacin gwamnati ne muna kiran wanda muka yi takara da su cewa su zo mu haɗa gwiwa mu haɗa kai mu yi ƙoƙari mu gina sabuwar bauchi a siyasa akwai yarban siyasa akwai kuma abubuwa da yawa wanda za mu so ta zuciya duk wanda muka bada masa rai muna neman gafara duk wanda ya bada mana rai mun gafarta masa muna goya matuƙa ma wanda suka bada gudumawa musamman ma matana da yan uwana da shi shugaban jam'iyya alhaji hamza bauchi a da dj na kamfen. da mata da mata da mata da matasa da matasa da da kuma wallafi na mutanen gwamnati lokaci ne da za mu ci gaba da abin da muka fara wanda cikin ikon Allah Allah ne ba mu mulki amma mutane sun ga Allah ya sa su daga ayyukan da muke yi kuma har yanzu a mu akwai wannan niyya za mu yi kokari mu haɗa kai da gwamnatin tarayya da kuma nan yan majalisu mu ga cewa mun gina sabuwar bauchi inda za a kawo kayan more rayuwa da kuma zaman lafiya da adalci muna godiya wa sarakunanmu da malaman addini da sauran mutane shugabanni wanda suka ba da gudunmawa muna fata za a ci gaba da haƙuri da juna da aiki tukuru wanda za mu gina sabuwar bauchi wanda zai zama abin alfahari a gare mu muna godiya wa shugaban ma'aikata da ma'aikatan bauchi kuma da Allah saka da alheri assalamu alaikum